إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana wato ranar litinin yau muna biyar ga watan ramadan a yau talata ko muna talata yau ko talata biyar ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da hudu da talatin da uku wanda ya yi daidai da wato hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam kinan daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau ashirin da biyar ashirin da hudu ne ya? Oh. jiya ne aka yi kuskure? to 24 ga watan bakwai miladiya 2012 in ba ku manta ba jiya mun kare ko mun tsaya akan wato ƙarshen suratun muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yau za mu ɗora farkon suratul fathi suratul fathi ita ce sura ta arba'in da takwas a jerin surori daga sama zuwa ƙasa sannan ayoyinta ashirin da tara abinda take karantarwa sura wato sannan sura ce ita ma madaniya kamar yadda muka ji suratul qital ko suratul muhammad madaniya ce ita ma haka sura ce madaniya ayoyinta ashirin da tara wa mawdu'uha ar-ra'is topic dinta ko abin da take karantarwa huwa bayanu anna al-aqibata al-hasana hiya fi da'ati fi da'ati Allah wa rasuli fi'lan aw tarkan wato mawdu'uha ar-ra'is manya manyan jigajigan abin da take bayani akai shine cewa kyakkyawan ƙarshe yana samuwa ne a yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a da manzansa fi'ilan autarkan na kayi kayi na ka kabari kabari duk wani kyakkyawan ƙarshe bawa in yana nema to ya tsaya ne ya bi Allah da manzansa abinda Allah ya ce ya yi ya yi abinda ya ce ya bari ya bari abinda manzo ya ce ya yi abinda ya hane shi hannu to duk wanda ya tsaya akan wannan to zai sami kyakkyawan ƙarshe domin kullum abin da ake cewa al'ibratu bil khawatim abin la'akari da mai ka cika ka cika akan bin Allah da manzo ko kan bin son zuciyarka ko kan bin wani abu can daban to sura abin da take karantarwa kenan mai neman kyakkyawan ƙarshe to ya bi Allah ya bi manzo ne yi na bari ya bari wa annan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam أصبح biha nabiyan ملك wato malikan da wannan suran ne ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama annabin Allah kuma ya zama wato malikan kamar mai sarauta ko mai mulki mai faɗa aji kafin ta da can daula bai sami wato annabi bai sami ƙarfi ba bai sami fawa ba domin kafirai ana nan suna ta neman makasa suna neman ya za su murkushe musulunci da musulmi nazalat bi qura'il ghamim ta sauka ne a wani kwari ko wani wadi da ake kiran shi wato qura'ul ghamim wa huwa wadin amama usfan baina makkah wal madina wani wadi ne wanda yake tsakanin makka da madina amma ya fi kusa da makka din taqiban liqulubil mu'minina Allah ya saukar da wannan sura ne dan ya dadada zukatan ya dadada ma mu'minai zukatan su saboda me ba da ma da hamahum min sulhul hudaybiya bayan abin da ya riga ya same su na timauta da rashin jin daɗi a sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya ba su ji daɗin shi ba sai dai tun da haka Allah ya da manzo suka karɓa to sai Allah ya saukar da surar bayan sulhun dan a daɗaɗa masu zuciyarsu a nuna wannan umarni da suka bi to ga sakamako wannan sulhun da suka yarda da shi buɗe ne kasu damu bushara ce abin da zai biyo bayan shi alkhairi ne wannan sura akwai darussa masu yawa a ciki wanda wanda abin da nan a dunkule malam ya faɗi kenan in aka ce wannan sura za ta mana bayani akan sulhul hudaybiya ya yi faru da abin da ya biyo bayan shi to ka so ka ji wace shekara ya faru Su waye ne suka zo suka yi mu baya a? suka sami yarda Allah Allah ya saukar da aya yarda da su sannan kuma a wani wuri ne wanda mun ji wurin a wace shekara ce sannan me fa'idojin da aka samu a wannan sulhu din me ya kai ya kawo a wannan lokaci na darussa da aka samu da fa'idoji duk abin da za mu so mu ji kenan a cikin wannan sura mai albarka Allah ya ba mu ikon fahimtar ta ya sa mu gane kafin mu shiga ciki da wato akwai abu biyu da aka yi saɓani wurin malaman tafsiri kalmar inna fatahna laka fatahan mubina to al-fathu dinnan fathu makka ne ko ko shine sulhul hudaybiyah abinda ibnu kasir ya tafi da malaman tafsiri bisa kuma hadisai da maganar sahabbai wannan fathu shine sulhul hudaybiya ba fathu makka ba an gane da kyau fathu makka bayanin sa ya sauka anan idza ja'aka wa ko idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba malamai suka ce wannan sura ita take bayani akan fathu makka amma fathun a nan kamar yadda ina son ka mana hadisai na ibnu kasir da ya kawo wanda lallai abinda ake nufi da inna fatahana laka fatahan mubina shine sulhul hudaybiya duk da a zahiri za a ga kamar ba fathu bane ba buɗi bane babu daɗi sadda abin ya faru amma in ka bibiye abin da ya faru bayan shi lallai buɗi ne bushara ce nasara ce ina fata an gane me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا فينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا نعم الله ملوك كيتي إنا فتحنا لك فتحا مبينا lallai mu in ji Allah mun yi maka buɗi-buɗi ne wato wanda yake fa'idojinsa da nasarorinsa a bayyane suke liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika domin mu gafarta maka liyaghfira laka Allah domin Allah ya gafarta maka ma taqaddama min zambika abin da ya gabata na zunubin kawa ma ta'akhkhara da wanda ya jinkirta wa yutimma ni'matahu alayk kuma ya cika maka wato ni'ima wato ni'ima sa kanka wa yahdiyaka siratan mustaqima kuma ya shiryar da kai hanya wacce take miƙaƙƙiya hanya tsotsar har gidan aljanna wa yansuraka Allahu nasaran aziza kuma ya taimake ka taimako wato mai girma taimako wato ainihin wanda babu irinsa wannan ayoyi kamar da na gaya mana shi malam Allah ya masa rahama ya tafi akan ra'ayin wannan fatahna laka fatahan mubina shine fatahu makka yace qadaina wato bi fathi ta, wa ghairiha fil mustaqbal mun hukunta maka budi wanda zaka samu na buɗe makka da ma watanta da za a yi a nan gaba wani watan bi jihadika wato budewa ko dai kafirai su sallama su bari ko kuma su tsaya su ja a ja da su a ci nasara kuma a kansu liyaghfira laka Allahu! ma taqaddama min dhanbika wato liyaghfira laka Allahu! bi jihadika wa ghalibatika cika kuffari Allah ya sanya maka wannan buɗe ɗin don domin me kuma ya gafarta maka saboda jihadin ka da za ka yi da bakarin jaye a kan kafirai wa dukulihim fil islami da shiga su musulunci wannan duk abin da za su zai zama sakamakon yin gafara a gare ka ma ta kaddama min zambika na abin da ya gabata na zunubin kawo ma ta akhara min da abin da ya jinkirta da gare shi mana yace fi nazarihim annaka ji'tahum bima ji'tahum bi su a ganin kafirai abinda ka zo da shi na wannan musulunci ɗin da faɗa da abinda suke na bautar gumaka su a ganin su zunubi ne kake ta kwasa to wannan abin suke gani ɗin wato na abin da ka zo da shi min dinin jadidin na wani sabon addini a ganin su wa zamamta alihatahum da yadda kake zargin gumakansu da allolansu wa da'awatuhum ila tarkiha da kiransu da kake su bar gumakan wa tarkil adati jahiliyyati zamima da kiransu da kake su ba al'adu na maguzanci da al'adu na gargajiya wanda Allah bai so ila ibadati Allah ta'ala zuwa bauta ma Allah madaukaki wacce masu bil akhlaqil hamida da kiran da kake masu zuwa ga ɗabi'u kyawawa duk wannan ababen da kake su a ganin su laifi kake yi to in laifin ma kake yadda suke ganin to duk Allah ya gafarta maka shi ma haka ya fassara sannan in ba ku manta ba wannan aya mun fassara mai kama da ita cikin suratu Muhammad to irin waccan fassara da muka ji a can irin ta ce dai anan malaman tafsiri suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam an gafarta bai taba zunubi ba saboda isma da yake da ita bai taba saba ma Allah ba sadda ma aya ta sauka bayan ta ma ba zai saba din ba amma Allah ya ce zai gafarta masa abin da ya gabata da kuma abin da ya jinkirta malamai suka ce bisa kaddarawar ko annabi ya bar abin da ake ce ma al'aula al'aula in aka ce ga abu ko kuma al'ahammu ga muhim sai ka bar ahammu ka yi muhim kai a wurinka matsayinka ko matsayina ba laifi ba ne kama a wurin manzanni da annabawa in aka ce ga abu mai kyau ga wanda ya fi kyau su bar wanda ya fi kyan su yi mai kyau sun yi laifi to iri irin wannan in annabi ya yi an gafarta mashi in ma gaba zai yi an gafarta mashi ga abu mai kyau da wanda ya fi kyau ya je mai kyau mai mai mafi kyau ba to in ma yayin an gafarta mai kun gane wasu malaman suka ce a'a ana fassara wannan manzanni Allah ya isa masu ta manya-manyan zunubai ne ba sa yi amma ƙanana waɗannan ta yi su iya yi to in ma annabi ya yi irin sun da an gafarta mai da ma wanda bai ban in zai duka an gafarta masa a gane da kyau duk wannan maganganu malaman tasiri sun yi su wato don su yi fassara wurin a fahimce shi an gafarta ma annabi za ka yi ta tunani to laifi mai yi amma Allah ya faɗi kuma dole ka fassara hakan an gafarta masa abin da ya gabata da wanda ya jinkirta wallahu alam Malam ya ce fatuhu makkata wato ainihin yuftahu uqulahum liyafhamul khairat shi tun da ya ɗauka wannan inna fatahna laka na mubina fatuhu makka ne yace ai buɗin makka da aka yi an yi ne dan a buɗe tunaninsu wato mutanen makka su fahimci alkhairai allati jita wato allati jita hum biha wanda ka zo masu da wannan alkhairai din yubaddalu dhamma bil madahi wal karahati bi rida wal mawaddati wato domin su canza daga irin kiyayyar da suke maka wato su canza zuwa ga kauna kenan sannan su canza da irin da yadda suke ganinka a matsayin ba abin yabo ba sai suka suke to su dawo su rika yabanka kuma da kin yadda da suke maka su dawo su yadda da kai duk wannan an yi buɗin makka ne domin wannan ya samu ga manzo in ba ku manta ba da tarihin hijira annabi yayi ya fita ne fa cikin dare ba kan yana so ba kuma ana neman sa har sai da aka aje ma kyauta duk wanda ya zo da kan shi yana da raƙumi ɗari ko ya zo da na abokin tafiyarsa abubakar yana da raƙumi ɗari Haka ba zama aka yi ta nema Allah ya tsara kayansa har ya isa inda Allah ya so ya isa to wannan da wanda ya makka din buɗe makka da aka yi malaman tafsiri suka ce an yi ne domin a fahimtar da mutanen makka alkhairin da annabi zo da shi don a canza tunaninsu da kwakwalwarsu daga kiyayye da suke mai su dawo su kaunace shi daga ainihin fushi da suke da shi zo su yarda da shi daga alkhairin da ya zo da shi ba su so su karɓa yanzu wato ainihin wa yuqaddiru qimataka inda Allah ta'ala kuma su kaddara ƙimarka su kimanta ka da ka a wurin Allah wacce ya baka wa indahum da su ma karan kansu haka qadariha irin abin da ya cancanta su girmama ka wannan fahimtar malam kenan da ya tafi cewa fatuhu makka ake nufi amma na gaya maku shi ibnu kasir da sauran malaman tafsiri sun tafi ne akan cewa nazalat hadhihi suratul karima lamma raja rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-hudaybiyya wannan sura ta suratul fath da mu karanta ta sauka ne mu manzo sallallahu alaihi wa sallam a hudaybiyya fi zilqa'da min sanati 60 min al-hijra a cikin watan zulqa'da shekara wato ta shida da yin hijira an gane da kyau an yi hijira sai da aka shekara shida sannan annabi ya taho da nufin ya zo ya umra ana kiranta umratul qada ya zo ya yi sannan kuma ba da nufin yaƙi ba shine aka ce ne hina saddahul mushrikuna anil wusuli ila al-masjidil haram fa fa yaqdi umratahu fi yayin da ya taho daga daga Madina zuwa Makka ya zo ya umrar da ya so ya yi mushrikai suka tsare shi a Hudaybiya din suka ce ba fa zai shiga makka ba ba yanzu ba wahalu bainahu wa baina zalika suka tsare shi thumma malu ilal wato ilal ilal musalahati wal muhadana suka karkata cewa sai dai ai sulhu sai dai ai wata yarjejeniya a bana dai ba zai shiga ba kuna ganewa wa an yarji amahu hadha thumma ya'ti min qabilin ya koma wato madina sai dai shekara mai zuwa ya shigo wannan a lokacin kasan wanda yake yana kan ɓata kafirci shi kullum yana so ya nuna shi fa ba ya sa haukan shi ba a lokacin duniya kafirai tana kallon mutanen makka sun kori manzo sallallahu alaihi wasallam a wurin kafirai wannan su a wurin su kokari ne sannan kuma duniyar kafirai suna ji suna fa yaƙi da shi sun zo an yi badar an yi uhudu ko to wannan wanda kake wannan da shi sannan ya zo ya shigo inda kake lami lafiya shi ya ce zai shigo ba yaƙi ya zo ba umara kawai zai yi tawafi ya sa'ayi ya umara ya fita da sahabbansa to sai suke gani wata kasawa ce a ce ya shiga ya fitan sai duniyar su ta kafirai ta ɗauka to ai wannan su ma gaban da suke da shi ashe ba ma gaban ma ta gaske ba ce, har su bar shi ya shigo garin su ya fita kun fahimta da kyau wannan yasa sai girman kai irin na kafirci ya ɗauke su suka kafe suka ce su annabi ba zai shigo ba فأجابهم إلى ذلك على تكره من جماعة من الصحابة annabi ya karba masu kamar yadda za mu ji hadisai yanzu ba wai yana so ba su ma sahabbai ba haka suke so ba amma dai annabi ya karba da ya ce ba zai shiga ba suka ce ba zai shiga makka ba ya amsa din daga ciki daga cikin sahabbai wanda ba su wato ran sai ya ɓaci ba su so ba akwai Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kama sayati tafsiluhu fi mawdi'ihi min tafsir hadhihi sura ibn kathir yace kamar yadda bayanin haka zai zo a bigiransa a cikin tafsirin wannan sura insha Allah ta'ala falamma nahara hadayahu haythu uhsira wa raja anzala Allah azza wa jalla hadhihi sura yayin da annabi aka tsare shi ya san lallai ba zai shiga makka ba wannan shekara shi kenan sai yanka hadayarsa wato abin da ya taho ya yanka kenan sai aka yanka a nan sannan kuma ya aski shi kenan bayan nan shine sai wannan yayin da ya koma hanyarsa zuwa madina sai wannan sura ta sauka a gare shi da shi da sahabansa wannan ibn kasir ya kawo dan ya gaya mana sababin saukar sura din wa ja'ala zalika sulhu fatahan bi itibari ma fihi min al maslaha wa ma ala al amru ilay daga nan aka sanya wannan sulhu ya zama buɗi. da abin da ya kunsa na abin la'akari na maslaha da ta biyo baya da al'amari da aka samu na buɗi. kama rawa ibn mas'ud radiyallahu an wa ghairihi annahu qala innakum innakum ta'uduna al-fatah fatah makka ibn mas'ud yace ku kuna kirga budi da ake fadi a wannan sura budin makka yace wa nahnu na'uddu al-fatah sulhul hudaybiyya amma mu sahabbai muna kirga budi ai shine sulhul hudaybiyya da akai kun gane wannan wannan magana ta ce ta zo cikin bukhari cikin wato ainihin hakanan a wato albarra ibn azim shi ma akan haka ya tafi bayan nan magana tashi akwai magana abu sufyan an jabirin shi ma jabirin na abdullah an san babban sahabi ne shi ma kala ya ce ma na uddul fata illa yawmal hudaybiya mu ba mu kasance muna kirga budi ba da aka fadi a surar nan face sulhul hudaybiya shine bude wannan dai ibnu kasir ya jero su dan mu fahimci cewa sulhul hudaybiya shine budin da ake nufi har wa yau akwai wani hadisi na barra bin azibin ya ce ta uduna antumul fatah fatah makka ko kuna kirga buɗi shine buɗe makka wa qad kana fatahu makka ta fatahan eh lallai buɗe makka buɗe ne ko domin garin da aka kori manzo sai gashi ya shigo shi ba yaki ba komai an zo gumakan da ake ji da su an tara sama da ɗari uku da wani abu an zo ana sa sanda ana tunkuɗe su kawai da bakin da digindin mashi ana cikin kuɗi suna faɗuwa ai buɗi ne ya ce lallai mun yadda buɗe maka wato buɗe ne wa nahnu bai al-fatha bai'at ridwan yawm al-hudaybiya amma mu wanda muke kirga buɗi shine abin da ya faru ranar da ake kiranta ranar bai'a ta yarda bai'at ridwan wacce ta faru ranar sulhul hudaybiya kunna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa sallam arba'a ashara mi'a wato mu ɗari goma sha hudu ne nawa kenan dubu ɗaya da ɗari wani lissafi ne dubu ɗaya da ɗari hudu kenan ko to nan ma an yi dama na ci abin da ya kamata mu so mu ji mutane nawa ne suka zo suka yi wannan da su aka taho makka da su su ne suka yi manabi cappa suka mai mubaya'a to hadisai wasu wani fannin aka ce su ɗari dubu ɗaya ne da ɗari uku wata ruwayar aka ce dubu ɗaya da ɗari hudu wata ruwayar dubu ɗaya da ɗari biyar amma ruwaya mafi inganci shine kamar yadda hadisin nan muka jina shi ainihin barra bin azi ya ce mun kasance mun ɗaruruwa goma sha hudu ne dubu ɗaya da ɗari hudu kenan wal hudaybiya tubi'irun ita hudaybiya wurin da aka yi wannan sulhu din wanda muka ji aka can aka gaya mana wani wadi ne da ake kiran shi wato wani qura'ul ghamim to a wurin wata rijiya ce bi'irin wal hudaybiya bi'irin ita hudaybiya rijiya ce wannan rijiya din lokacin da suka zo wurin ta yace fa nazahnaha falam natruk fiha qadarata muka tsotsa ruwanta saboda yawa mu dubu da wani abu ga mu ga raƙuman mu ga dawakin mu dan nan muka shanye ruwanta fa balaga zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai labari ya je mu manzo sallallahu alaihi wasallam fa atana jalasa ala ala shafiriha nabi yazo sai ya zauna da ya ji labari sai zo inda muke wurin rijiyar sai ya zauna bakin gafar wannan rijiya sun mada'a bi ina'in min ma'in yace a kawo mashi kwarya kuma a zubo ruwa cikin kwarya din fa ya ɗauki ruwan ya riƙa alwala ana tara alwala kenan yanda zai zama ruwan alwala ya taru muna ganewa sun mata marmaza a alwalan nan tashi ya kuskura baki ya dai alwala kamar yadda take kenan a wannan ruwaya wada'a sun masabbahu fiha annabi ya addu'a ya zuba cikin aka zuba marijiya wannan ruwan alwala na shi wasu malaman suka ce addu'a ce kawai yayi Yi addu'a aka zuba a ciki gaira ba idin sannan annabi da wannan ya koma can ghaira idin ba nesa ba da mu ya koma waje ɗaya zauna ha innaha na ma na hannu wato ainihin a wara ka'ibina daga nan sai kawai rijiya kawai sai ta sako mana ruwa ta bubbugo ruwa da mu da ababen hawan mu muka sha yadda muke so mu sha wannan hadisin barra kenan yana ƙara fito maka da yadda al'amarin ya kasance ga inda suka je ga wadin akwai rijiya tana da ruwa sun tsotsa ruwan amma annabi ya zo ya yi addu'a dan nan Allah ya kawo ruwa dukkan su kowa sha ya koshi saboda addu'a albarka addu'a manzo sallallahu alaihi wasallam mu kan mu ka cewa annabin ka ne ya sami wannan kai ma wannan falalar tana samun ka an gane da kyau duk wata falala ta manzo tana samun al'ummarsa kamar mutanen gida ne a ji an ce mai gidan ya yi kaza na alkhairi yana da kaza yana da kaza kai dan cikin gidan kai ma sai ka ji ai kai ma ba da ko Allah ya ba mu albarkacin manzo sallallahu alaihi wasallam hakanan abdu wato Umar dan Khattab shi ma ruwaya da ya kala yace kunna ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin mun kasance a wata tafiya da muka tafi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam qala fa sa'altuhu an shay'in salasa marratin falam yarudda alayya wannan tafiyar da suka taho da ka za a zuwa umra ita yake nufi to muna cikin tafiyar sun zo an yi abin da aka yi an koma shine muna tafiya ne ma annabi tambaya so uku ina tambaye shi bai ce min komai ba in umar qala Umar ya ce sai na ce faƙultu fi nafsi sai na faɗi maraina na faɗi wato magana su cikin ko ya ce sakilat ka ummaka ya minal khatta sakilat ka wato kai canka ina ma ka ɓarin ka tai shine ma na sakilat ka ummuka ina ma mahaifiyata ta ɓari na tai ban zo hannafa nema annabi tambaya ha uku na matsa mashi kenan bai mayan mai ba yana ga kamar yayi laifi yana jin tsoro kada aya ta sauka akan shi yace nazartu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salasa maratin falam yurda alai na matsa ma annabi na ta matsa mai tambaya har so uku bai mayan man ba bai mayan maka ba kai Umar yana magana da kanshi kenan ala farakibtu wa turahilati faharraktu ba'iri fataqaddamtum makhafata an yakuna nazala fiyya shay'un daga nan yace kawai sai na hau abin hawa na na motsa ainihin raƙumi na na zaburai kenan ya tafi na tafi na gudu ina gudu ina gudu domin jin tsoron kada fa aya kuma ta sauka a kaina ko na yi ma annabi laifi ne wannan tambayar da ne mai har uku bai amsa ba ko ku duba da Allah tambaya fa yayi ɗaya biyu uku annabi bai ce koyo ba sanne kuma kuma yana jin tsoro kwaye laifi dan Allah ka dubi mu yadda muke rayuwa mu tsakanin mu da umarnin manzo ƙararra mutum ya san ya saba ma hanyar annabi amma bai damu ba ku dubi umar ya ce na zaburi raƙumi na ina ta jin tsoro ko aya ce kuma za ta sauka a kaina ƙala iza ana bi munadin ya umar ina cikin wannan sai wani mai kira kuma annabi ya aika a kira ya umar ya umar ya umar ka zo kenan qala ati sai na koma wa ana azunnu annahu nazala fi shay'un ina ta dai tsoro ina zaton ko ta kuma ta sauka a kaina annabi zai karanta man ita qala yace fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam nazala alayya ta suratun hiya ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha da yazo da ba ya mai annabi wa annabi ya shiru ka duba dan Allah falala irin ta Umar shi kan shi hadisin nan falala ne ga Umar so da yawa Umar zai wani abu na neman ya tambaya ko ya faɗi wani abu sai na ya sauka akai ya ce sai aka kira ni da nazo sai annabi ya ce man da amina annabi ya ce nazala alayyal barihata daren jiya wato sura wato nazala alayyal barihata suratan hiya ahabba ilayya min ad-dunya ko wato ainihin jiya wata sura ta saukan man ko kuma nuzila alayya an saukan man da wata sura a daren jiya hiya ahabbu ilayya ta fi soyuwa a gare ni mina duniya wa mafiha da duniyan nan da abin da ke cikinta jiya cikin dare aka saukan man inna fatahana laka fatahan mubina inna fatahana laka fatahan mubina annabi ya karanta ma umar liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar jiya daren jiya aka saukan man da wannan kaga an yi sulhul hudaybiya sun juyo sun taho sai kuma aka sauka ma annabi da wannan annabi yana so Umar yana so ma annabi tambaya ya tambayar bai annabi bai bashi dama ya tambayar ba ya ji tsoro sai gashi abin da yake so ya tambayar sai aka saukar da aya akai aka kira shi aka gaya mashi. falala ci ga Umar ko ba falala ba yana da matsayi ko bai da shi wannan hadisin Bukhari ya rawaito shi Imam Tirmidhi na Sa'i duka sun rawaito dan su nuna mana wato sababin sauka surar da ma inda ta sauka da kuma daren da ta sauka ina fata an gane hadisi ɗaya da za mu tsaya kan shi mu koma kan tafsiri shine hadisin Imam Ahmad shi ma da ya fitar hadisin Anas ne dan Malik Allah ya kara masa yarda yace nazalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar Allah ya saukar ma annabi wannan aya daga waccan da muka ji ta dazu da wannan duk mun san su ko marji'ahu min al hudaybiyah yayin dawowarsa daga hudaybiyah aka sauka mai da wannan qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad unzila alayya layla ayatun ko ayatan ayatun ahabba ilayya mimma ala al-ardi hakika an saukan man da wata aya ta bi soyuwa a gare ni da duk abin da ke ban kasa kuna ganewa da an ce li ya gafira laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara akwai dadin da yake nan to amma fa mu gane annabi fa kadai ke da wannan uwa wallahi duk wanda yazo ya ce maka shi an gafarta mashi shi an ba shi certificate na aljanna shi waye ba manzo ya ce ba wani dan aljanna ne wallahi kare yake duk wanda ya ce ka je ka yi ka ga dama ga wani abu za a baka ka rika yi shi kenan ka yi da abin da ke so wallahi dan dan fara kuma so yake ya halaka ka in shi ya halaka kuma so yake halaka ka annabi kadai aka ba wannan liyar gafira laka Allah ma ta kaddama wa ma ta akhara min dhanbi shi kadai aka ba shi wannan wani ya zo ya same ka to jin daɗi wani annabi ce shi an sauka mai da ayar da ta fi mai duk abin da ke cikin duniyar nan to dai ga masa habbai wannan sun qara'aha alaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qalu sai annabi ya karanta masa habbai wannan ayar wa لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليكرن تام صحابي فقالوا سيسكتي mari an ya nabi Allah hani'an wato ni wato farin ciki kenan kamar kana nuna hutunsa da jin daɗinsa jin daɗi ya tabbata gare ka ya manzon Allah sai ka sami wannan gara ɓasa shi kenan kuma ku duba fa abin da aka yi ma annabi amma duk da haka zai tsaya yana nafila banda sallolin farilla da yake yin su dai a lokacinsu kuma yana jagorancin sahabansa a masallaci baya misin kuma ya tashi yana kiyamun laili har kafarsa ta kumbura Aisha ta ce Rasulullah yanzu ka tsaya kana kiyamun laili har kafarka ta kumbura kai da aka sai ta karanto mai wani kai da aka gafarta maka abin da ya gabata da wanda da wanda kai duka ba za ka huta ba yace shin alam akun abdan shakura shin ba zan zama kuma bawa mai godiya ba amma waccan neman ba zan rika gode ma Allah ba ta yawan kai ne ka sami wannan yaya a ce shi kenan ka je ka tabbacinka sai kuma ka shanta ke ka miƙe to ba manzo ba sallallahu alaihi wasallam hatta sa manyan nan su Abubakar da ya ayyana musu yace su yan aljanna ne kun taba jin wani a kun taba jin wani yana yana suka ci wajen kusanta ga Allah kowannen su tsaye yake yana aikin da yake so ya kai shi aljanna bayan annabi ya ce mai shi dan aljanna ne to shi yasa sahabban na yan uwa sun fi karfin wani ya taba su sun domin taba su taba manzo ne duk sun da ka soki sahabbai ko ka fahimta ko baka fahimta ba kai tsaye ka soki annabi domin su ne waziransa su ne surukansa su ne abokansa su ne gwagwarmaya da su su ne almajiransa ko malami ko ka zo kana sukan almajiransa shi kake suka zai sa mutum ya hattara da mummuna a kira take yawo a cikin matasan mu cikin birni da ƙauyuka inda cikin birni alhamdulillah ana ta karatu suna ta kaura suna shiga ƙauyuka wajen yaɗa wannan a kira din to ƙauyen ma sai ku kai hari matasa ku je ku karantar a gane taɓa sahabai taɓa annabi ne kaunar sahabbai kaunar manzo ne haka magabata suka ce san sahabbai imani kin su kuma munafunci da kafirci wanda haka sai kai hattara to anan da Aisha ta gaya mashi wannan sai sahabbai bayan sun masa murna sai suka ce masa ya nabi Allah ya man annabin Allah laqad bayyana Allahu azza wa jalla ma yaf'alu bika Allah ya bayyana maka yadda zai da kai ya gafarta maka abinda da kai da na gaba aljanna kawai ba komai ko ba shi bane kai eh, Allah ya yi ma bayanin matsayinka fa ma za ya falu bina to mu fa kuma ya Allah zai da mu mu me matsayin mu kuna ganewa wa nazalat alaihi sallallahu alaihi wasallam li yudkhila almu'minina shine gaba ko ina ba karanta ba karanta mu huwa ko to wannan ayatin bari mu kare ta sai mu koma can sai ainihin annabi sai aka saukan mai anan liyudkhil almu'minin wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha anhar wato ainihin su ma muminai an masu abin da aka yi masu na yardar da aka yi da su mu a da suka yi mu annabi shaffar da suka yi mashi ko a mutu ko a rai idan labarin da za mu ji nan gaba an aika usman ya je makka ya jiya za a yi labari shaidan ya kururuwa an kashe shi annabi ya zo ya ce to a yi masa mubaya kawai za a shiga makka duk ma yadda za a je a je a yi to waɗanda duk suka yi ma annabi can nan Allah ya ce ya yarda da su saboda me yudkhilul mu'minina mu'minati jannatin tajri min tahtiha anhar duk abin da aka yi muminai maza da muminai mata Allah ya masu ne domin ya saka su cikin aljanna mai gudana wacce karkashin mai suke gudana wannan kuma ci gaban aya za mu karanta ta har inda aka je karshen ta fauzan azima duk abin da aka faɗin nan wato wannan nassin shi ma bukhari ya fitar da shi wannan hadisin muslim ma ya fitar da shi ana so a haɗa maka wannan ni'imomin da Allah ya wannan al'umma aka nuna ga annabi an mai buɗi shine sulhul hudaybiyya da aka yi sannan kuma Allah ya gafarta masa sannan sai aka saukan ma annabi da wasu ayon aka wani su ma muminai su ma sun shiga cikin wannan ni'ima din kun gane da kyau akwai falala ko babu to wannan shine ainihin abin da ibnu kasir ya kawo domin mun na karanta mana ne domin mu san irin falala da Allah ya yi wannan al'umma din fatan mu abin da zamu karanta cikin ayoyin nan Allah ya sa mu fahimce su ko mu gane fikihun da ke ci ko mai aiki da shi mai Allah ya ci wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim wallahi junudus samawati wal ardh وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان, وكان ذلك عند عند الله فوزا عظيما نعم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما بارك الله فيك الله ملوكك يتي هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين Allah shi ne wanda ya saukar da natsuwa a cikin zukatan muminai liyazdadu imanan ma imanihim domin su ƙara imani akan imanin da suke da shi walillahi junudu samawati wal runduna na sammai da na ƙasa junudu samawati wal dukkan su lillahi na Allah ne rundunar da ke cikin sammai su ne mala'iku kenan wal ard da ma wanda suke ban ƙasa dukkan su na Allah ne wa kana Allahu aliman hakima lallai Allah ya kasance masani ne ko mai hikima da yadkhulu al mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min anhar Allah ya sanya mamuminai su yaƙi su kare addinin su su fita su je su taimaka masa yudkhil almu'minina walmu'minat domin ya shigar da mu'minai maza da mu'minai mata jannatin tajri min tahtiha anhar aljannai masu wato ainihin tajri min tahtiha anhar wanda koramai suke gudana a karkashin su khalidina fiha suna madawwama a cikin wannan aljannai din wa yukaffiru anhum sayyi'atihim kuma ya kankare masu munanan ayyukansu wa kana zalika inda Allah fawzan azima yin hakan ya kasance a wurin Allah da ya mumine maza da mata wanda duk ya sami wannan ya sami rabo mai girma wa yu'adhibu al-munafiqina wal munafiqati kuma har wa yau Allah zai yi ma munafukai maza da munafukai mata wal mushrikina wal mushrikati da mushrikai maza da mushrikai mata azzannina billahi zanna sau waɗanda suke muna nama Allah zato suka masa mummunan zato alaihim da'iratu sau wato ainihin mummunan ƙarshe ya kasance a gare su su ma za a yi masu wancan azaba na sa su cikin azabar kuma sannan mummunan ƙarshe ya kasance a gare su wa ghadiba Allahu alaihim Allah ya yi fushi da su wanda aka lissafo dinnan munafukai maza da mata mushrikai maza da mata Allah ya fushi da su wala anahum ya la'ance su ya nisantar da su daga rahamarsa wa addalahum jahannam ya tattalan masu wutar jahannama wa sa'ad masira ya munana makoma ta munana ta kasance ita ce jahannama walillahi junudu samawati wal ard har wa yau za a sake rufe maka da cewa wato rundunar sammai da na ƙasa dukkan su fa Allah ne wa kana Allahu azizan hakima lalle Allah ya kasance mabuwayi kuma mai yawan hikima wannan shine tarjamar ayon a dunkule to muka dawo cikin tafsiri kila za mu sake zakulo mukalato wasu fa'idoji da amfani da malamai suka faɗi dangane da fassara wannan ayi Allah madaukaki ya ce huwa allazi anzala sakinata bi ma'ana atmaninata ana Allah zai faɗa mana sabubban nasara asbabun nasar sabubban nasara wanda musulmi suka samu sakamakon yadda da suka yi aka sulh labiya daga ciki shine Allah shine wanda ya saukar da natsuwa fi qulubil mu'minin a cikin zukatan mu'minai liyazdadu imanan ma imanihim domin ya ƙara masu imani akan imaninsu su bi shara'i'id ta sanya sauka masu da shari'o'i na addini kullama nazala wahidatun minha amanu biha duk sadda wani hukunci ya sauka na shari'a na musulunci sai wannan hukuncin sai aiki da shi sai ya ƙara masu imani ita ma wannan aya kamar irin ayat da muka karanta cikin suratu Muhammad na cewa malaman aƙida suna kafa hujja da ita wajen karuwar imani imani yana karuwa ta hanyar aiki da shari'a wato da hukunce-hukunce na shari'a ya sadda ka je kai wani aiki na ibada to imanin ka ne zai karu sadda kuma aka ce ka yi kaki imanin ka ne zai ragu kaga nan muminai da aka ce su yadda da sulhu duk da ba shine daɗi ba a cikin ransu sai suka yadda to yadda da suka yi sai Allah ya sa musu natsuwa su sanya musu sakina sannan kuma dadu imana ma imanihim karɓar wannan umarni da suka yi na annabi duk da bai musu daɗi ba a lokacin sai imanin su ya ƙaru akan imanin su na da an gane da kyau shine ya zama suka yi imani da abin da aka ce musu yi wa minha qabuluhum li sulhil hudaybiyya daga cikin abin da suka yi imanin su ya karu ne karɓar sulhu na hudaybiya shi yasa yan uwa musulunci yana da tsari in dai ana tafiya kan tsarin shi to dole ne masu wannan musulmin wannan al'umma su rika karɓar umarni na shugabanninsu lokacin sahabbai bai masu daɗi ba abu ne mai ɗaci yadda suka taho za su shiga makka ba yaƙi suke a ce ba su isa ba amma annabi ya ce ku kyale suka yadda sulhu ne kuma sulhun yadda aka tsara shi da mu ji a nan gaba sulhu ne ba wai babu adalci a cikinsa sulhu ne na zalunci kawai amma dai da haka annabi ya karba to wannan karbar da ya da safansa sai Allah ya kara masu imani kan imaninsu. ashe san da aka ce ka abu ko ba daɗi kai to imanin ka ne zai karu dan uwa ba abin da ran kake so sai ka zarta shine yake nuna kai kana da imani ba ko kuma imanin ka zai karu ka tsaya ka bi umarnin da ake baka ko da yayi maka daɗi ko bai ba wannan ne zai sa imanin ka ya karu ba da an da hamahun fiha ma sha'an wato min sha'anihi an yuz'ija an wa yuzihal qulub bayan abin da zai fada masu ya ɗumauta su ya fada masu abin da ke girgiza zukata ya kuma wato girgiza wato rai min sajjil kuffari na yadda kafirai suka toshe suka tsare su warzu sahabati duna bulughil maram yadda sahabbai suka koma madina ba tare da sun cimma manufar su ba min dukuli makkata na cewa su shiga makka din nan wa ada'il umra na umu da umarar da suke so su je su yi ba su sami yin haka ba aka hana su suka yadda da sulhun suka dawo amma Allah ya ce liyazdadu imanan ma imanihim dan imanin sai karu kan imanin su ashe sadda shugaba in ne da shugaba ya ce ka yi abu to yin ne zai sa ka sami lada in ya ce ka bari bari ne zai sa ka sami lada sannan makka suke so a shiga ko ta halin kaka annabi ya ce ku haƙura ba za mu shiga ba bana kuma aka zo aka rubuta sulhu sai shekara ba yaƙi ma tsakaninmu da kafirai sai shekara goma mun yadda ba za ku shiga makka ba na sai baɗi mun yadda duk wanda ya musulunta cikin ku daga bana to lallai za a dawo da shi ya dawo cikin mun yadda ko kuma duk wanda ainihin wato ainihin wato wani namu ya zo wurin ku ku kuma za ku da mana da shi mu kuma naku in ya zo ba za mu da muku da shi ba sai annabi ya ce aje an yadda da zalunci ko babu waɗannan abubuwan aka tattara gaba ɗaya aka zo wajen rubuta ma wai takardar sulhun kanta bismillahir rahmanir rahim wanda za aka rubuta suka ce su sun yarda da bismillah amma ba su yarda da ar-rahmanu ba su ba su yarda da Allah yana da wata siffa ar-rahman ba ko ar-rahim a share ta annabi ya ce malim nabi bi mai rubutu share sannan aka ci gaba risala in min muhammad ibn abdullah min muhammad ko rasulillah ila kaza kaza suka ce a'a su a cire rasulullah din nan ai da sun yarda rasulullah ne ai da ba za su hana a shiga ba sai an cire rasulullah annabi ya ce malamin na gani shiri ya ce a'a ni ba ba zan share sunan manzo sallallahu ba wai sai dai a rubuta min muhammad ibn abdullah haka annabi ya ce shi ba zai share ba ake ake ci shi zai share wannan ba fa annabi ya karba ya share ku kuruba wannan fa sulhu fa wannan wannan abubuwan na kunan rai kuma wai a lokacin fa za su iya fa shiga maka nan da karfin tsiya ɗin? kuma Allah ya saukar da mala'iku a kace kace da su amma annabi ya taushe zai ce dai aje mun yadda kuma akwai hikima yan cikin haka kamar yadda zamu ji nan gaba akwai hikima domin kafin wannan sulhun yadda ake zama da kafirai fa zama ne fa na me zaman babu daɗi an je an bada su ba su ji daɗi ba an zo an yi uhudu musulmi su ma ba su ji daɗi ba kuma sannan a lokacin sun hana duk inda annabi za shi da awa sun sun hana bai isa ba amma daga sannan aka ce an yi sulhu daga nan zuwa shekara goma da mu da ku ba yaki ba za mu yaƙe ko ba za ku yaƙe mu ba ba za a haɗa kai da ku yaƙe ba za a duk kuma annabi ya san ba za su iya kiyaye ka'idojin sulhun ba amma a je dai a tafi mun yadda wannan sulhun ya ba annabi dama shi na aka yi musulunci aka ta fita akwai nasara ko babu sannan a lokacin da annabi ya shigo makka a sannan akwai wasu a cikin makka sun musulunta rauni da ya sa ba za su iya bayyana musuluncinsu ba kun ga idan aka zo gwabzawa da suwa za a shari duk da su za a shari amma suna nan a ɓoye wannan sulhu yasa imaninsu ya ƙara ƙarfi da aka zo shekara ta takwas buɗe maka ya aka yi an kashe mutum ɗaya an ci nasara ko ba ci ba sannan wannan zaluncin shi sulhu ai sulhu da kai a zalunce ka shi ma makiyin wannan sulhu zai sa abokan gaban ka su dadda sa ido kai wannan fa an zalunce shi wannan sulhun ba gaskiya tunda haka ne ma ba mu yadda ba wasu dike su balle ma abinda ake maka na zalunci da fa'ida ko babu idan ana karanta maka fa'idoji na sulhu da biya shi yasa aka kira shi fat'an mubinan sai kai mamaki to shi yasa sai aka tattara wannan haƙuri da sahabbai suka yi da juriya sai aka karanta musu wannan a nan dinnan inda muke sharhin nan yanzu ko cewa abin nan da suka yi an masu ne sun haƙura wato ainihin Allah ya ce huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim abin nan da suka yi an ƙara musu imani yasa kullum uwa mu daina gaban kanmu ko mu daina cewa za mu fahimci addini da ka ba ta hanyar karatu ba sai ta hanyar karatu sannan za mu gane to ku dubi gaba sai aka ce walillahi junudu samawati wal ard kai ka ce wannan magana kamar wata magana ce aka gitta sulhun nan da aka yi da su kafirai na makka kar fa su tsammanin an yi ne wai dan san isa sun buwaye ubangiji a'a haka Allah ya so kawai domin shi ke da rindinar sammai da ta ƙasa gaba ki ɗaya walau da nasara dinahu bi kun la fala ai da Allah ya so taimaki addinin sama ba ma da ku ba zai iya saman gaba ɗaya in Allah ya so sai ya zo a cicibe ta a hansalar. ko kuma duk wanda yake ya hana ruwa gudun sai a zalo shi a kashe Allah ba zai wannan bane so da haka an kawo wannan ne ana daɗa haƙurtar da musulmi su gane fa sulhu da aka ce ku yadda da shi ku yadda ba wajen abin ya fi ƙarfin Allah ba ne. kamar yanzu ne yadda kafiran duniya suke cin cin kasuwarsu yadda suke so suke yadda suka ga dama su nuna fari su ce baki ne dole a shiru su nuna baki su ce su nuna haka dai ko ba haka ake bane su kwashe kuɗin al'ummar duniya su ce nasu ne ba yadda aka iya zalunci iri-iri su kashe su wane ne amma an shiru wannan ba fa gagara Allah suke ba walillahi junudu samawati wal ard rindina na sammai da na ƙasa fa dukan Allah ne in ya so wallahi ya share su ya tabbatar da addinin addininsa a bayan ƙasa ya zo musulunci ke cara a wannan zamanin nan ba abu ne wahala ba auren Allah so da haka musulmi in kana karanta qur'ani sai ka rika samun relief amma idan ka riga ganin wai kai kai ne kai da irin naka fahimta dole sai ka je ka kauce mu hanya magabata Allah ya san abin da kafirai suke musulunci ya san abin da suke mu addinin sa yakan masu sakin talala ba dan su fi karfin sa ba to shine anan ake nuna mana wa kana Allahu aliman wato ainihin bi khalqihi hakiman fi sun'ihi Allah masani ne da halittunsa gabaki daya masu masa da'a da masu fanɗare masa sannan kuma mai hikima ne cikin duk abin da yake aikatawa yake sana'anta lam yazal muttasifan bizalika wato ainihin yubtilikum bil jihadi wa ghairihi Allah bai gushe bai na jarabta ku kuma akwai hikima cikin abin da yake din ya jarabce ku da yin jihadi ya jarabce ku da ku tashi ku ta aiki dan addini ya daukaka a ci ku ta shan wahala kuga kamar Allah bai son ku kafiran yake so mulki ya zama yana hannunsu dukiyar duniya tana hannunsu suna abin da suka ga dama duka Allah yana gani akwai hikima a ciki ko babu aya ta gaba Allah ya ce haka yudkhilul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha anhar jihadi da aka ce ku yi taimaka ma addini hadari ne to na ga lokaci da dan saura ko sai a shigo inda ba ruwa cikin rumfuna ko cikin masallaci a natsu mu samu inda za mu sami wurin tsaya ko wato ainihin Allah ya wajabta ma ya sanya mu musulmi su tashi taimaka ma addinin sa domin ya shigar da muminai maza da mata cikin aljannai masu wanda suke da koramai suke gudana a karkashin su kuma abin da yafi komai daɗi shiga ni'ima shine wama a ciki sai Allah ya ce khalidina fiha in sun shiga wannan ni'ima ta aljanna sun shiga kenan sabanin wata ni'ima ta duniya duk mai ita bai da tabbas a kanta in ka shiga ni'imar duniya ta mulki wata rana sai ta gushe in ka shiga ni'imar kuruciya kana matashi kana nan mutuwa ba ta zo ba wata nan he ka tsofe haka ne kuma haka ba yau lafiya kullum ba zazzabi ba ciwon kai wata rana sai zazzabi kuma ni'ima ba ce lafiya ni'ima ta ainihin din ni'imar da ka ɗaga ta duniya mai ita tsoron ta yake ka ta gushe amma ban da ni'imar aljanna sai aka ce khalidi na fiha madawama ne a cikinta wa yukaffiru anhum sayyi'atihim sannan za a kankare musu zunubansu a nan malam ya ce ah to ake aka fara gabatar da shiga aljanna kafin kankare zunubi wane ake fara yi ne sai an shiga aljanna ne za a kankare zunubi yace an fara gabatar da magana shiga aljanna da dawama ciki saboda dan adam ita yake shauki duk faɗi tashin da kake karshen tuka tik shine me kake nema ne to shi yasa sai aka fara faɗa maka sannan aka fara faɗi kuma za a kankare maku zunuban ku kun gane da kyau ma'ana zunuban za a fara kankarewa sannan kuma a shigar da ku aljanna sannan a dawwama da ku ciki har abada amma dan ku ji daɗi a siyakin aya sai aka fara cewa yudkhilal ladina amanu wal mu'minu wato yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin ko tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha sai aka ce sannan wa yukaffira yawa to wannan kalmar an kawo ta ne domin a nuna maka cewa kanka na zunubin ko da aka faɗe shi daga baya shine za a fare a farko an faɗa ma aljanna dan ita kake shauki wa kana zalika inda Allah fawzan azima lalle ya kasance yin hakan a wurin Allah rabo ne mai girma ya baka aljanna babu ni'ima da tafi aljanna yan uwa ni'imar da kake iya hange ka kidaya ta a matsayin ni'ima wallahi tana ba ni'imar aljanna a cikin ingantaccen hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniyan nan amma kuma fajiri ne ɓanna ya ta yi sai a tsoma shi cikin wuta lahaza ɗan saka wani ƙanƙanta time da za ka yi to haka za a tsoma shi a zari sai a tambaye shi wai wane daɗi ka taɓa ji a duniya ya ce ai da ɗai shi tun da yake bai taɓa jin daɗi ba wannan azabar wutar da ya ɗanɗana duk ta mantar da shi daɗin duniya da ya sha annabi ya ce a zo da bawan Allah mumini wanda ya bi Allah ya bi manzansa ya bauta ma Allah ya sami rahamar ubangiji amma a duniya ya sha wahala ba da su ake ba irin wanda suke ne in sun zo kofa ya tun tunkuɗe su kai kauce kauce manya suke wucewa ana raina mashi mutunci saboda bai da riga shi ba kowa ne. irin wanda annabi ya ce ko lau aksama ala Allah la Na a abarra da zai rantse tsakaninsa da Allah sai Allah ya baranta da shi dan imani shi ya rantse ce wallahi yau sai an yi ruwa sai Allah ya samar da girgizan ai ruwa saboda kai ka fara saboda karfin imani to irin shi haka ya rayu cikin kakanika ya rayuwa amma imani yana cike da zuciyarsa ya bi Allah ya bi manzo sai a zo da shi gobe kiyama sai a tsoma shi cikin aljanna shi ma kaɗan lahaza sai a fitar da shi ta ce wai wani daɗi ka ji wace wuya ka ci a duniya ya ce wallahi shi tun da yake bai taɓa shan wata wahala ba Hatta fa ya rayu halin kaka bai san daɗi ba bai san komai ba irin fanta ma nan da ake a wanke goma soma biyar a sa wancan kaya ai waye a shiga wancan mota mai talabijin ai waye a tafi wancan ƙasa duk bai san wannan ba bawan Allah miskini amma ya ce shi bai taba san duk wannan wahalar duniya da sha ya ji daɗin aljanna ya manta to Allah ba za ku kwaɗayin aljanna ba ba za mu yi kwaɗayin aljanna ba ba za mu tsoraci azabar Allah ba annabi yake gaya ma Aisha ta nemi tsari daga wuta koda da tsagin dabino ne kullum haka yake faɗa mata to ya ƴan uwa sai aka ce za a shigar da muminai maza da muminai mata aljanna sannan za su dawwama a cikinta kun ga ba ni'ima da tafi wannan ko sai aka yi Allah ya ce shi a wurin safa wannan shine rabo mai girma kai ma auren ka ya kamata ka fahimta aljanna ita ce rabo mai girma duk duniyan nan wallahi da za a ba mu ta kakkaf da abin da ke cikin ta a haramta mashi aljanna yana cikin taɓewa nan bawan Allah domin duniya ba komai bace yasa ba bai da ita komai ba lahira ita ce abin nema dan uwa kuma lahira a duniya ake neman ta Allah ya sa mu gane irin ayoyin nan da za a jero ni'ima a faɗe ta kuma a ce Allah ne bayar to sai mu kwaɗayi mu samu wala ya ce wa yu'adhibul munafiqina wawu din nan yace wato ainihin tana kamar lamu ta'ali ne Allah ya rubuta jihadi akan mu'mine da taimaka masu su tayi su taimaka ma addini wato wa yu'adhibu ma'ana li yu'adhibul munafiqina wal munafiqat an sa musulmi su tashi su kare addinin su idan kafirai sun fado musu su tashi su kare kansu dan addini ya ɗaukaka domin Allah ya azabtar da munafukai maza da munafukai mata da mushirkai maza da mushirkai mata a hannun wa a hannun mumini a saukar da mala'iku su taya su a kakkashe su su ji babu daɗi tun a duniya Allah ya sanya jihadi a ma munafukai maza a firgita su ko su tsorata ko mazan ko matan da mushrikai wannan duk Allah ya sa a yi masu haka ne wato suwaye na billahi sau wannan suke ma Allah mummunan suke ma Allah mummunan zato abinda ake nufi sadda annabi ya shirin tahowa umaran nan makka kuna fahimta da kyau kun san munafukai sun tsare ne a madina to ya nemi sahabbansa su rako shi shine wannan wajen mutum dubu ɗaya da ɗari hudu suka taho to munafukai sai suka rika kuskus tsakankanin su suka rika kai yanzu makka mu tafi mu kai kan mu so yake kai mu gaba ɗaya a mana kwaf ɗaya a can kai ina ai to shi kenan tunda da ya matsa za shi kyale shi ya tafi ku je kyale shi je da su shine suka yi ma Allah mummunan zato eh shine na ake ba mu labari wato ainihin azza waɗanda za a azabta din za su ji babu daɗi su ne munafukai maza da munafukai mata da mushrikai maza da mushrikai mata domin za a zo a yi buɗi nan gaba wanda suka yi ma Allah mummunan zato بفتح السوات بفتح السين وقرأ يضمها ana cewa السوء أنا تشوى السوء واتو الظانين بالله ظن السوء كو ظن su'i. an gane fil mawadi thalatha don haka ake karanta shi zannu annahu la yansuru muhammadan sallallahu alaihi wasallam da kafirai suka yi zaton wai Allah ba zai taimaki Muhammad sallallahu ba wal mu'minina da mu'minai alaihim da'iratu sa'u. wannan mummunan addu'a ne wannan zaton da suka muna nama Allah wai zaton Allah ba zai taimaki manzansa ba da da nai to wato ainihin mummunan ƙarshe ya ƙare a kansu shine alaihim da'iratu sau wato bizilli wal azabi wannan kaskanci da azaba ta tabbata a kansu kuwa ma ikhbarun an uqu bihim ko dai labari ake bayawa nan gaba mummunan da suka yi ma Allah zato to su ne abin zai koma kansu ana ba da labari ne kenan nan gaba abin zai auku au du'a'un alaihim ko kuma addu'a ake masu a wannan maganar alaihim wa da'iratu masdarun bi zinati ismi فا اسم fa'il min دار yaduru سمي bihi aqibatu zamani ay hadisatuhu ƙarshen ƙarshen mummunan ƙarshe shi ake cewa alaihim da'iratu sau mummunan ƙarshe mummunan zamani mummunan makoma shine in an tashi sai a yi ma mutum irin wannan an so a gaya mashi to shine anan Allah ya gaya maka kafirai wa kafiru su imaliha fil makruhi ana yawan amfani da shi a wajen abin ki abin ake so a mumman a mutum Allah ya sa mummunan karshe sai a faɗa masa irin wannan kalma ɗin to irin ta Allah ya gaya ma kafirai saboda me akzaba Allah wato zannahum sun mu wato sun karyata ma Allah bisa mummunan da wato zaton sannan wato wa qallaba ma wato wa qallaba ma yazununahu bil mu'minina alaihim Allah ya canza abin da suka yi mummunan zato ga mu'minai sai ya koma a kansu bayan su la yatakhatahum wa lam yadfaru bin nasri abadan ta da suka zo ba su ci nasara ba ko a lokacin ainihin domin can lokacin da kamar da zamu ji a nan gaba da suka taho cewa annabi ya nemi a shiga suka hana to a wurin sulhun ma sai da wata tawaga ta taho ta kafirai suka rika tsokana sahabbai suka rika tsokanan su suka rika neman su da yaki duk dai annabi ya ce ku yi hakuri ku tsale su ku kau da kai to duk wannan abin suka gama karshe ya zama nasara tana kan muminai to wannan shine Allah ya musu mummunan addu'a su munafukai na madina da suke ma annabin munan zato ba su zo ba aka ce ne wa ghadiballahu alaihim fushin Allah ya tabbata a kansu wa la'anahum ay abadahum Allah ya lance su ya nisantar da su daga rahamarsa wa adda lahum jahannama kuma ya masu tattali na jahannama wasa almasira ita ko wutar jahannama ta zama mummunan kuma Allah ya tsare sai aka sake maimaita mana abinda fahan yau dai aka yi a sulhul hudaybiya kar ku damu ba wai Allah ya kasa bane ko kuma ya ƙi taimaki sa a'a walillahi junudu samawati wal ard rindinar sammai da ta kasa duka na Allah ne hum fi hum fi fi qabdatihi wa sultanihi dukkan su ga baki ɗayan su suna damkan Allah suna cikin ikon Allah da mulkin sa wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance mabuwaye ne ga garaba dau a cikin mulkin sa ba wanda ke iya ja da Allah sannan hakiman mai hikima ne lam yazal muttasifan bizalika Allah bai gushe ba yana siffanta da wannan siffofi nashi shine gagarabadau shine kuma hakimun mu min kufari zai dauki fansa akan kafirai abin da suke manzansa wala ya futuhu ahadu minhum sadadi ya tashi kama su ba wanda ya sai kuce ai an gane da kyau to me Allah ya ce shahidan wa mubashiran wa nadhira hmm. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما نعم الله ملوك كيتي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا حقيقة من أيكوك أما سيمنزو دانك زم شاهدا من شيدا wa mubashiran mai yin bushara ga wanda suka bi abin da ka zo da shi sakamakon su aljanna wa nadhiran kuma ka zama mai gargadi ga wanda suka kiben abin da ka zo da shi ma kuma su wuta litu'minu billahi wa rasuli wannan Allah ya aiko maku da manzo ya zama manzo gare ku litu'minu billah domin ku imani da Allah wa rasulihi da manzansa wato azziruhu kuma dan ku karfafe shi wato waqiruhu dan ku mutunta sa wa tusabbihuhu bukuratan wa asila kuma dan kuyi tasbihi ga Allah safe da maraice innal ladhina naka, lallai waɗannan da suke maka mubaya'a innama yubayi'una Allah kadai suna yi ma Allah mubaya'a ne wato kai wakilin ubangiji ne kenan yadullahi fawqa aidihim hannun Allah yana saman hannunsu faman nakatha fa innama yanqusu ala nafsi duk wanda naƙasa ya noki yaƙi yin mubaya'a yaƙi miƙa wuya fa inna ma yankusu ala nafsi yayi makansa ne abin da zai biyo baya to duka kan shi yayi mawa wa man awfa bima ahada alaihi Allah wanda duk ko ya cika abinda wato ainihin yema Allah alkawari na zai cika fa sayutihi ajran azima Allah zai bashi lada lada mai girma to wannan ayoyi da muka ji malam yake cewa bayan wancan bayani da muka ji wato bayani akan ayoyin da suka gabata ثم لما ta'ala تعالى قهره fi samawati wal ard ba Allah ya gaya mana buwayarsa da rinjayarsa akan duk wanda suke cikin sammai da ƙasa na halittunsa wance kamuhu mimman asahu da irin ɗaukar fansa da zai ga duk wanda ya saba masa zakara imtinanahu alan nabi sai Allah ya gaya mana kuma irin baiwarsa da yayi akan annabinsa sallallahu alaihi wasallam min ta'mimi risalatihi li jami'il khalq na gamewar manzancinsa da ya bashi ga dukkan halittu ga baki daya sabanin sauran manzanni manzo sai dai a koyi zuwa kabilarsa zuwa garinsu zuwa sa. amma shi annabi sai aka gaya mai risala shi risala ce ta duniya ga baki ɗaya kowa da kowa ta shafa li jami'in khalqi wa ma aujaba alaihim nahwahu da kuma abinda aka wajabta masu al'umma din akan manzo shi ma yana da haƙi akan su kenan na su yi masa da'a fa qala sai Allah ya ce inna arsalnaka shahidan ai ba asnaka ila ila al-kafati mun aika ka zuwa ga dukkan al'umma ko na arsalnaka kafatan linnasi bashiran wa nadhira mu aika ka kakkab gaba ɗaya zuwa ga duniya mutane da su da baki ɗaya manzon su ne ba manzo ne na laraba ba kaɗai ba na wata area ba na duniya ne ga baki ɗaya kuma zaman zan har zuwa ƙarshen zamani risala ka ita ce risala ta ƙarshe ta ne khataman nabiyyi ita ma falala ce a gare ku ba falala ba kana nan yanzu a Najeriya kana cin kwakwar da kake ci da ka baki kirin wallahi in ka tsaya ka bi manzo sallallahu alaihi wasallam ka bi abin da ya zo da shi kai musulunci yadda yake sai ka ganka tare da shi gobe kiyama fari na can balarabe fari tas in ka ganshi a fuskar shi a fatar jikin shi shi kuma ya bin Allah ya bin manzon yana ta barnar shi yana ta'addancinsa yana abin da ya ga dama sai ka ga ba shi ba manzo shi yasa mu dinnan baƙaƙe abin farin ciki ne abin godiya ne mu yi Allah yadda ya azurta mu da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama manzancin shi ya hada hadda mu in ba haka ba kai dan afirka ya ka kare a duniya dai inda ka tafi ba a kauna ka kai dan baki ga bakin jiki to yanzu dan Allah in bakin jiki ya haɗu da bakin hali ina magana ai ya kamata in yadda Allah ya yi ka baki ba ruwan shi da kalaka zai sa ka cikin rahama sai dai ka bi shi ya kamata sai kuma halin ka ya zama fari tas tunda Allah zuciya yake kallo la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum haka annabi ya ce Allah baya kallon sura jikin ku baki ne kai dan Afirka ne a dan China ne dan America ne dan Saudiya ne wannan ba ruwan Allah da duk kayan shi ne shi ya raba yau mu bakake yau su farare yau ka dan gajere yau su dogo duk yadda duk kaga yadda kake wallahi haka Allah kuma ka yake su ba ruwan shi baya kallon wannan kalar haka nan baya kallon dukiyoyinku kai ne mai kuɗin garinku ka fi kowa a afirka a ina ne duk ruwan allah da wannan abin da yake kallo kirazanku me tabbata na imani abin da yake kallo ayyukanku me kuka aiwatar shikenan ya kamata wannan risalar da ta hada da mu mu gode ma Allah ya zama su zukatan mu farare ne tas yadda za mu shiga cikin wannan tuta ta manzo sallallahu alaihi wasallam amma wallahi ba haka ba dan Afirka ya kadi babu jin daɗin rayuwar babu kyan sura ana gudun kaji duniya inda kaje bambancin launin fata sannan ga a kore ka can kun yi banna can duk ƙasar da kaje tsaron da za a yi maka raba wallahi wata ran muka tashi a jirgi daga nan Kano sai muka sauka Egypt muka binan transit daga nan muka shiga jirgin Saudiya daga nan Egypt muna shiga muna isa jidda sai na ga kawai ana kawai muna ta wucewa ba wani bincike sai na fahimci ashe jirgin ya taso daga Najeriya kai tsaye zuwa Jidda shine fa migration za su tsaya tsaye customs su tsaya tsaye askar su tsaya tsaye kowa ya da idanu ana kallon ga manya-manyan mujirmai jirgin su ya siyasa wallahi daga nan na fahimta ashe ashe mun ta ka tashi ne daga najeriya kai tsaye zuwa jidda ake maka bala'in bincike amma tun da daga masar ne jirgin saudiya shi kenan yan najeriya yan tsirari a ciki ba ma kawai ma dai ba daga najeriya ake ba ba wani kawai yalla yalla kawai shi kenan ku wuce shi kenan dan allah wannan abu akwai bakin ciki ko ba me muka yi ma wani yadda kowa yake mutum haka muke mutane yadda kowa yake da kowa yake da kwakwalwa haka fa muke fa da kwakwalwa fa sai da kowa yake da basira haka Allah ba mu basira nan sai da kowa yake da hankali haka muke da hankali ba dabbobi bane mu amma wallahi kawai wasu sun sa an mai da mu kamar dabbobi kaga ana tarkato su ana tsatsarewa ana wani abin nan ana duk wannan irin irin security na nasu ya su dauko wannan abin wannan dan kwanin su rufe baki wai duwayi kuke fi sabilillah ko bakin cikin da wannan bai dace ba ya kamata mu gyara halin mu mu gyara irin yadda muke rayuwar nan wallahi ba daidai bane risala ta manzo ta hada da mu amma gaba daya mu rayuwa mu ci irin rayuwa ba mu san doka ba sai da muka je university mu 'yan najeriya da irin mu 'yan afirka kan ka saba bin layi na wajen karɓar abinci wajen waye komai ka'ida ce ka bi layi ko kai waye to ɗan najeriya kan ya saba sai ya hori kuma dole sai ka bi ko ka bi ko kuma su sallamuka ka to amma yanayin najeriya fa da an dawo gida in ka zo ka ce layi zaka bi yanzu nan za mu taho daga nan zuwa tafsiri na nan wajen depot in ka ce layi za ka bi inda za kowa ya wuce mota ɗari sai zo su ta shan gaban ka suna wuce kukuna ne da najeriyanci tsuntsan najeriyanci dabbanci kawai mu ba musamman haƙura ba layin ya ta tafiya shi ma mai son ya tsananta muku ya ta shan wahala tsaye shi ma a'a haka dai wai wancan ya cuso kai wancan ya cuso haka fa muke yi fa in ka ce za ka tsaya dai layin sai kai awa awa ɗaya a wurin ana tauciya kai kana nan zane ba mai magance abin ku za ku magance da kanku ba ita ma kuma ba za ta magance ba haka muke kamar dabbobi sannan kuma gashi ana cewa inna arsalnaka kafatan linnas haddam to da wa muke koyi ne biyayya ka dubi idan ka ji sulhu da biya ina da sahabbai suke ma ne biyayya tsari da komai kafirai su ɗauka suna tsari don rayuwarsu kawai ta tafi daidai mu musulmi da aka ba mu tsarin ba za mu tafi daidai ba daidai ne wannan to dan Allah yan uwa mu ji tausan kanmu salan nan da ta hada da mu annabi aka ce ya zama shaida ala ka dan ka zama shaida kan al'ummaka fil qiyama gobe qiyama. wa mubashiran liman amana minhum fi dunya bil janna kuma ka zama mai bishara ga wanda suka yi imani daga cewa al'ummaka wato ainihin kai masu bushara a nan duniya da cewa gobe kiyama suna da aljanna wannan shine aikin ka wa nadhiran kuma ka zama mai gargadi munziran mukhawifan kinan fiha min amali wato ainihin man amila su'an binnar ka kai gargadin su ka tsoratar da su ga cewa duk wanda ya aikata mummuna to fa cikin al'ummarka shi kuma wuta ita ce makomarsa shine shahidan wa mubashiran wa nadhira aikin manzo kenan yayi bayani filla filla wanda ya bi shi shi shikenan ya sami aljanna wanda ya fandare masa wuta na nan shi yasa yace duk al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda ya ki sabu suka ce ah, wa zai ki rasulullah ce wanda ya bi ni ya shiga aljanna wanda ya ki bi na ya ki shiga aljanna kawai ka'ida ce ka bi manzo ka shiga aljanna ka saba mai ka ki shiga bin manzo ko ba da awa ce da baki bane ina bin manzo yamma manzo ba wani abin a'a kayi addini yadda ya zo da shi kuma ba za ka san yadda ya zo da shi sai ka karanta qur'ani ka karanta sunna a wurin masana sunnar a wurin masana qur'ani din Allah ya sa mu gane ya tuminu billahi wa rasuli wato ainihin don ku imani da Allah da manzonsa shi yasa aka aiko muku manzo ba don ku yi masa tawaye ba wato azziruhu kuma ku karfafe shi a nan wurin damirin nan na cewa ainihin hu hu din nan ku taimaki addinin Allah ake nufi ku taimaki koko ku taimaki manzo ku karfafi addinin Allah ko ku karfafi manzo malamai suka ce dubbin yana ɗauka ɗin nan wato azziruhu don ku karfafi manzo ko ku don ku karfafi addinin Allah ku imani da Allah da manzo kuma don ku karfafi wannan addinin nasa ku karfafe shi wato waqiruhu don ku mutunta manzo shi yasa sahabbai suna gaban annabi kamar ruwa ya ce su aka ce kamar tsuntsu zai iya zuwa ya sauka a kansa don tsananin nasuwa da girmama manzo shi yasa wani da aka turo shi security ya zo ya ga yadda sahabbai suke yi ma'annabi yadda suke girmama shi suke mutunta shi da ya koma ya gaya ma shugabannin su cewa shi tun da yake duniya bai taba ganin wanda ya girma irin manzo ba yadda sahabbai suke mashi yadda suke girmama shi ba girma kawai irin ta yanzu yadda suke masu a gaban shi Allah na Allah gaji lafiya in sun tafi bana babu kasa akwai matasa he ka yaro yana shan ganye yana shan wiwi in kun gama akramaka kalla ina gajiya lafiya lau lafiya lau wani irin girmama na bala'i na banza da wofi amma kuma yana shan gaye kuma ya san kai baka so sha ganyen nan to ina ruwan ka da wannan girmama tashi to sabai ba irin wannan girmama suke ma annabi ba dai abin da ya ce su yi shi suke abin da ya hane su kuma su hanu girmamawa na aiki da abin da ya zo da shi ba sa ketarawa amma yau sai ka ga wani yana cewa shi na girmama malamin shi amma baya abin da malamin yake yana abin da malamin ke faɗa a kai kuma wai shi in za game da malamin kuma yana girma shi to wallahi ba haka sabai suke ba shine karara Allah ya Allah ya kozo dan a mutunta shi saboda taba mutuncin manzo taba addini ne taba abin da yazo da shi ne kuma kafirci ne saboda haka wato sabbihuhu kuma dan ku tsarkake shi Allah subhanahu wataala bukuratan wa asila ai bil ghadati wal ashi safe da maraice shi yasa aka aiko wato ainihin manzo don ya baku tasbihi ya baku zikiri wanda yake tabbatacce mai asali mai tushe wanda in kun yi za ku sani lada domin komai ka sani in na ibada ne tauƙifi ne tasbihin nan da za ka ce subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala ilaha illallah ba za ka ba irin wanda annabi ya in ka kirkire naka kana yi ko ne kirkira maka kake wallahi wahala da kanka kake karatun qur'ani nan zikiri ne tasbihin da zaka bayan sallah bayan dukkan su kayi su ne yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar innal ladhina yubayyi'unaka lalle waɗannan da suke maka mubaya'a ay almu'minuna bi dukhulil islami yubayi'u annabiyya sallallahu alaihi wasallam malam yace wato muminai ko kuma wato mumini da yake ta hanyar shigan shi musulunci kamar yayi ma annabi mubaya'a ne yubadiluhu almutaba'a zai bibiyi wannan kuma zai rika wato mubadala yana bibiyan abin ta hanyar yin mutaba fi jami'il ma'amurat sai bin dukkan abubuwa na awamir da za su zo wal manhiyat da hane-hane sawabi ta hanyar ainihin neman lada al ma'udi bihi alaiha ta yin neman ladan abin da aka ce kayi kayi abin da aka hane ka ka hannu sai ka sami ladan hannuwa ɗin to duka wannan muminai su ne ma annabi mubaya'a ne akan wannan shi malam ya tafi dai wannan asura fatahu din nan fatahu makka ne saboda haka sai tawilin nan wurin da cewa inna Allah ya bayi wato inna lazina ya bayi unaka sha mubaya'a ce ta gaba ɗaya ba wai ta wannan bai ati ridwan ba to ta yi ta wannan fasarar tun da gaba aya tana gaba za mu karanta laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka ta shajara sai ya dauki waccan ita ce a keɓe wannan ta gaba ɗaya ce kai ɗinnan yanzu a matsayinka na musulmi ka ma annabi mubaya'a an gane da kyau to mubaya'at da kai ma annabi mubaya'a ce da kaima ma ubangijinka shine innama yubayi'una Allah duk wani wanda ya yarda da abin da Allah ya sauka ma da manzansa yayi imani da shi ya bi manzo to ya sani Allah yake mu mubaya'a dan annabi wakilin Allah ne a ban kasa Allah ne ya aiko shi ya zama manzansa mai isar da sakonsa in ka bi annabi ka bi Allah kenan shine ana aka ce innal ladhina unaka. innama yubayi'una Allah Allah suke yi wato mubaya'a wato mubaya'atuhum Allahi Allah fa innaka safiruhu ilaihim kai jakada ne ai wato ainihin na ubangiji zuwa gare su wa huwa qawluhu man yuti'ir rasul faqad yada Allah wannan aya tana kama da fadin Allah da yace wanda ya bi manzo ya bi Allah man yuti'ir rasul faqad yada Allah kaga shi wanda ya ki bin manzo ya ki bin Allah kenan bin Allah bin manzo wannan magana ta Hausawa ta yi daidai wato yadullahi fauka aidihim hannun wato sadda duk sahabbai da suke ma annabi mubaya'a to lallai hannun Allah yana sama hannunsu in su sun yi ma annabi mubaya'a to su ma Allah ya yi masu kenan ma'ana ya karbi wannan abin nan din nasu allati baya ubi hannabiya sallallahu alaihi wasallam mubaya'a da suka ma annabi da hannunsu to su ma huwa ta'ala mutalihun ala mubaya'atihim Allah yana tsinkaya yana kallon a da suke manzo din fa yajazihim alaiha zai sa kanka musu ma'ana sai da duk zamanin annabi sahabbai suka zo suka mai chaffa Allah yana kallon su zai sakan ka musu zai kuma ba su ladan wannan mubaya'a haka yanzu ma da ba kai annabi ba shi a gabanka sa wato sun bar hadisansa suna nan ga hadisansa nan a gabanka ga qur'anin da aka saukar masa nan a gabanka in ka karbe su ka yadda da su kai aiki da su kamar da muka faɗi a karatun mana jiya qur'ani ka iya karanta shi sannan kuma ka fahimci ma'anarsa sannan kai aiki da shi sannan ka ainihin wato koyar da shi kira kinan zuwa gare shi bayan ka riga kai imani to ka gama za ka same da Allah to komai wanda duk ya haka to Allah yana tsinkaye duk abin da kake in gaske ka bi Allah ka bi manzo Allah yana tsinkaye in kuma yaudarar kanka kake ha in kanka kake shi ma fa Allah yana gani shine gaba aka ce fa faman nakasa aina qadal bai'a duk wanda ya warware mubaya'a sa ta hanyar mai ayyukan sabo fa inna ma yanqusu ala nafsi lallai ya warware wato makansa ne na qadal bai'a wannan warware wanda yi yarji wa bana naqdihi ala nafsihi sakamakon warware mu bai zai kuma ga kanshi shi. ko in ka bi Allah da manzo waye zai ji daɗin kai dan kai za a sa aljanna in ka kifa ko ya wa zai ji shi da ya bi domin wuta na shine innama yankusu ala nafsi duk wanda ya bin manzo ya je warware ya da ya ce mai ya ya kama wani abu daban na bid'a ya kama wani abu daban na sako ko shirka ko fasikanci shi to wallahi kai tsamani wani cuta kan shi ya cuta domin wala ta zirwa zaratun kusur wata rai ba ta daukar laifin wani shi da yayi shi zai gani shi yasa za a yi hisabi kuma Allah ba zai zalunci kowa ba a wannan rana kowa abin da ya shuka shi zai girba shi zai gani a wannan rana ɗin shi yasa sai Allah ya ce wa man awfa bima ahada alaihi Allah duk wanda ya cika abin da ya ma Allah alƙawari zai cika labin sa kenan ta hanyar manzo da abin da aka sauka masa fa sai utihi ajran azima da sannu Allah zai bashi lada lada kuma mai girma huwal janna malamai suka ce ita ce aljanna to me muke nema ne ita muke nema kullum ita muke addu'a Allah ya saka mu cikinta Allah ya ba mu aljanna to na ga an nuna man lokaci kuma kila daidai da ruwa ina jin an ya wuce nan da za mu tsaya saboda mun shiga ayin gaba kuma kila su kai mu wani lokaci Abinda muka karanta daidai da ku Allah ya ba mu lada abin ne kuskure kuma Allah ya gafarta mu assalamu alaikum wa wabarakatuh ana mai tambaya yake cewa ya kasance shi mutum ne mai yawan sako kuma yana so wace hanya ne zai samu zafara da ubangijinsa sannan kuma ya sami yardar Allah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah eh ai inda har yanzu kai da kai da kanka kamar sabo ne wannan ka dauki hanyar tuba kenan al-i'tirafu bi yadda da mutum yana zunubi to yadda zai tuba kenan kai yanzu dai da kanka kai da kai mai sabo ne to hanyar da zaka bi shine yanzu dinna yanzu yanzu ka ce Allah na tuba shikenan Allah na jin ka kuma zai gafarta maka ka tuba yanzu sannan abin da kai na baya kai tana dama abin yana kona maka rai sai kai ta kare istighfari da ni nake kaza kai amma ban kyauta ma malici ban yi daidai ba Allah ka gafarta min yanzu yanzu ka ban laifin kuma kana tuna dama na baya sannan a yanzu ka kulla ne ba za ka ƙara koma ma abubuwan da kake na sako ba uku kenan ko sannan na hudu shine ne dama su ne abubuwa uku idan laifi tsakanin ka da Allah ne in ko saban da kake akwai haƙƙin wani a ciki to kai kokari ka ɗau wannan ka maima mai haƙƙi haƙƙin shi wannan shine abin da zaka yi Allah zai gafarta ma hanya ta gaba da zaka bi dan neman ka sami taimakon ubangiji ka nisanci wuraren da kake zama wuraren suke taimaka maka wajen yin saba in abokai ne ka nisance su in wani wuri ne ka nisanci wurin sannan kai kokari ka kusanci wurare na alkhairi inda nan kuma za su taimaka maka ka zama mai aikin alkhairi wuraren karatuttuka wuraren wa'azi kai da kanka ka rika karatun ka kira ka kiyaye zikirai na safe na maraice na lokacin salloli sannan ka dukufa wajen neman halallinka da neman ilimi kana neman ilimi kuma kana neman abin da zai kara mutuncinka wannan shine abin da zake da ma dukkan wani wanda yake jin yana saba mahalici kuma Allah shine al-ghafur ar-rahim rahamarsa ta yalwaci fushinsa da azabarsa zai gafarta maka insha Allah komai girman laifinka na'am Allah ke cewa idan mutum ya tunda zakka malam iya hanya da zakka To, in mutum ya fitar da zakka an faɗi dangogin da ake ba da zakka su ne guda takwas cikin suratul tauba. Waɗannan su za ka ba a ciki ba hanya. Hanya aiki ne na hukuma idan hukuma tana da kuɗin yin hanya. In ba ta da shi jama'a sai su tara kuɗi da kansu aikin gayyaki na aikin taimakekeniya sai su yi hanya to sai zama kai ma da naka taimakon amma ba na kuɗin zakka ba an bayanta da kyau eh babu hanya a ciki amma da yau a ce ga kafirai can sun sha daga kuma dole ana buƙatar a share hanyar da za a samu a je inda suke domin a kira su zuwa musulunci sun karɓa falillah alhamdu shi ake so in sun ki kuma kila shi zai ba da dama su san ƙarfin musulunci to wannan ce a kawo kuɗi don a share wannan hanyar titi ne za a kwalta zuwa wurin wannan sai a bayar yana ƙarƙashin fi sabilillah an gane da kyau na'am Allah wanda ya ce dattijo ne ko tsohon wanda da zai iya yin azumi ba malar ciyarwa zai yi ko kuwa da kuma zai ciyar zai ciyar da mutum baki ne ko kuwa zai ciyar da lokacin mu baki da sauran to wanda yake tsoho ko allazina na fa fidyatun ta'amu miskin haka ibnu abbas ya ce ma'anar ayar wanda azumi ke masu wahala tsoho tukub tukub da tsohuwa tukub tukub ba sa iya azumi saboda jikin ya riga ya rauni ba su iya ba waɗannan fa fidiyatun ta'amu miskin sai su ciyar da fansa fidiya shine su ciyar da miskin. to ya za a ciyar Shi ne miskini ka ciyar malamai sun bayani daban-daban zaka ba shi ne ɗanye ko da fafi aka ce anas Allah ya mashi tsawancin rayuwa Allah ya ƙara masa yarda saboda ne ya masa addu'a Allah ya bashi ya'ya zuri'a kuma ya bashi tsawon rayuwa yana cikin wanda suka daɗe cikin sabai a rayuwarsu to ya kai wata shekara da ya kasa azumi shine ya tara miskinai talatin aka yi irin kacan kacan me zan ci daru ko na abinci farfesu irin eh, rasi wato abinci ne da laraba suke yi da gurasa gurasa da nama nama haka dai wani farfesu ruwa irin wannan ya masu ya hada ya kira mutum talatin suka zo suka ci suka yi nak shi kina a matsayin cewa shi na watanni wata guda da bai azumi ba so da haka da wannan malamai suka ce ashe yau kana da dattijan ka da ba zai iya azumi ba kai kuma ɗansa sai ka haɗa abinci haɗaɗɗe kamar al'amir ka je irin rabin kaza ɗin nan da su far da su ɗan ganye ganye da shinkafa haka dai haɗaɗɗen waje ba ko ta kawai ake ce ko ka haɗo mashi da zai ce koshi ya ji daɗi oh. in ka ba shi yayi ka ciyar da miskini kenan in kuma ma ka ɗebo kwanan shinkafa ka bayar kaciyar in gero Allah ya hore maka kaciyar in dawa diddai amma abin da malamai suke cewa a irin yanayin yau miskini dai za ka ba miskini ka ɗauko kwanan masara ka bashi. zai fa kai niƙa kuma za a yi miya dole dan ba zai ci garin haka ba to yanzu a irin yanayin nan kaga ai da matsala to kaga hidan zaka hada mai da dan mahadi a kwanan masara kila kuma da wace dubu ɗaya ko ɗari biyar a yi ce fani haka kaciyar ba laifi nan ma wasu malamai suka ce gaskiya wannan ya fi amma idan ka ɗauka ka baya iyayen da Allah hore ma kenan ya yi kwanan masara kwanan shinkafa jisun sun yi ciyarwa ce saboda haka kullum miskinin kada ko tsohon ka da bai iya azumi ko ka za ka ciyar akan haka in kuma ka ga dama ka tare miskinai din ka ba su abinci sosai da za su koshi mai daɗi Allahu ala na Allah wani take cewa ni ce zan yi aure amma sai ma na ya ce yi ba sai na sai na yi karatun boko ni kuma na ce ba zan yi ba sai na yi aure sannan na yi to Allah ya ba da ɗan uwa sun ba shi amincewa wala sai na tura bai sani ba aka tara to bai yasa wanda ba aka sa rana to mhm. ba ne sai ya tsaye ya ce kuma ba shi ba ne amma a wanda ke tambaya shi ne wannan tsayuwar ta sannan kuma idan ya yi auren akwai matsala tsakanin nan da wani to kusan wannan tambaya kamar kirkirar ta ke ko ko daga ya wuce dariya tana jin ni bai kamar in ka ji tambayar kamar abin bai ku ba to na ina ganin wallahu alam ko dai ta take ko kuma abin ya auku wallahu alam yadda ta ce idan ta auren kaga ba ta auren ba kenan to bai yi a'a mace ce ko namiji ne za shi ba kai na jin baka ji ba kai ma ka ji wani yana kusa da mai can mai mai karanta ya ce wai namiji ne ina jin kila yana jan azumin yau ne to ina ga saboda lokaci ya tafi wa wannan tambaya ni ina garin muka dauke ta gabobinta na farko dai ta ce tana son za ta aure baban ce ce sai ta karatu boko to sai ita a matsayin ta na yashi sai ta saurara ta saurare shi ba ja zake da shi ba in har hakan ya faru kuma ba zai rasa wasu magabata ba ko iyaye ko abokai wanda ta hanyar shin ta hanyar su za a iya fahimtar juna kuma wanda ya ce ba za ta auren kila shi akwai abin da yake hange ba haka domin inda ya ce da ya haifa akwai ƙauna, ba kiyayya to saboda haka a haka ba za mu iya fahimtar ki ba mu iya ba da amsar da kila saboda irin wannan tambaya tambaya ce da ake so a ganta karara ga mai tambayar ga mahaifin ga abin ya ya faru a bincika da ajiyar da matsalar take matsalar ta ya ce ba ta da kunya ne ta je ta kwaso wani dan iska ne shi za ta aura shi ko uban ya ce gara ta je ta karatu boko ya fi mashi ko hakan ba ta faru ne ko ko da gaske ne yar mai mutunci ce so take ta kare kanta kar ta auka cikin fitina shi kuma uban bai fahimta ba so yake sai ta je ta jefa kanta cikin halaka ga amsar ka da take so a bata haka ba za ci ba yan uwa ba za ci ba har a gina hukunci a kai a bada fatawa a irin wannan tambayar ba cewa in mai mai irin wannan tambaya na kan so in san waye wace ce a zo a zauna a ji a warware mu gane ina matsalar take yar arziki inda ya ce mai mutunci ba za ta iya abin da babanta yake so ba kila karatun shi ya ga shi ya fi mata wanda ta kawo bai dace ba bai laifi ba ya ce ba zai bashi ba ba zai mata auren ba haka ne ko ba haka ba sannan ta je a sa rana ba da izinin shi ba kuskure ne wannan ai waliyin ta ne waye ne zai daura auren ba shine waliyin ta ba annabi ya ce mace ba ta ba da kanta duk matsayin ta cikin addini ko ita wace ce ce dole sai waliyin ta auren da aka yi shi ba wali babu auren sai da wali shi yasa ma wace ta musulunta babanta yana wani ake kaiwa wanda yake wakilin musulmi ya daura mata aure ku kaga duk waɗannan abubuwa da ta faɗi yin haka ne maganar ko ita tsinuwa da take tambaya tsine mata idan har lallai waɗancan abubuwa duka ba bisa daidai ta su ba ya yi mata wannan lallai zai iya zama ya taɓa mata rayuwarta ta duniya da lahira domin ta raina babanta ta yi gaban kanta ta nuna bai isa ba idan ko yadda muka faɗi ba haka ba ne ita auren take so ta idan ta kara mutuncinta wancan karatun tana ga akwai haɗari wanda ta suke so ta aure mutum ne mai mutunci shine bai fahimta ba to hanyar da za a bi a warware daban sai mu ɗauka bai daidai ba kuma a bi hanya ta hikima a warware tun da shi ce ba wanda ya sai ɗauki ta daga haihuwar da ya mata zuwa wani kaga wannan tambaya ƙarar amsa ta ba ta fitowa fili dole sai an sami mai tambayar inda gaske ne ko kirkirar ta ne kawai aka yi to a na kirkira irin wannan yana nan da yawa za a iya kara ma kaddara wasu abubuwan daban-daban da a kara akan tambaya wanda ba su faru ba balle amsa su ta samu Allah ya samu gane duk bangarori biyun iyaye masu matsalar kasa fahimta su wajen aure Allah ya sa su fahimta ƴaƴa kan gararru da suke ganin suna nema su fi karfin iyayensu ba sa biya gare su Allah ya sa su ma su gane kuskuren su gyara Allah ya taimaki musulunci da musulmi ya karya kafirci da kafirai yanayi na abubuwa na ka neman mu da fitina cikin gida da waje duka Allah ya mana magani Allah ya ba zaman lafiya Allah ya taimaki masu taimakon addini Allah ya taimaki masu taimakon addini ko da dukiyarsu ko da ilimin su ko da lokacin su ko da rayuwarsu ko da matsayin su duka Allah ka taimake su masu kokarin kawo zagon kasa ga wannan addini Allah ka mana maganin su kafi mu sanin su kai ne alqaharu aljabbaru almutakar al-mutakabbiru al-azizu Allah muna tawassuli da waɗannan sunaye naka kai mana maganin su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar jiya an ce a tunatar ko mu sanar cewa ƴan uwa da suka taimaka aka gyare-gyaren masallaci aka haskaka shi da fenti aka gyara fitilu da sauransu Allah ya saka musu alkhairi da fankoki ko daidai ayyuka duka Allah ya ba su ladan ya sa a mizanin su ya kara mana irin su kuma sauran ayyuka da suke gaba na masallaci duka Allah ya ba su ikon yi yanzu za ku ga wuta ba ta da karfi a masallacin nan ko ta nefa ko ma ta injin duk da sai kaga fanka tana an kure ta kenan mutane suna gumi kaga babu daɗi Allah ya kawo wanda za su yi tunani a gyara wayarin in telefon ta zo a ganta da karfi shi ma janareta a samar da mai karfi wanda domin gyara wurin ibada gyara kai ne wuri ne da kullum ana amfani da shi ana ka lada kullum ana ka lada Allah ya waita mana irin sai mu dukiyar su albarka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk